da alamun dai har yanzu 'yan Najeriya ba su manta da ɗauki ba daɗin da aka tafka ba a kan tsohon shugaban kwamitin bincike na fanshan abdurrashid maina wanda a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba jonathan ya fuskanci zargin aikata ba daidai ba na kudaden 'yan fanshan da ta sanya hukumar yaƙi da masu cin hanci da rashawa ta efcc bayyana neman sa ruwa a jallo amma kuma ya ɓatar dabo sake maida shi akan aikinsa har ma da yi masa ƙarin girma ya harzuka mutane da dama da jefa ta baba a yaƙi da cin hancin rashawa da gwamnatin Najeriya ke yi kamar yadda Malam Bashir Baba mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Abuja ya shaida man. An dawo da shi maina an bashi mukamin darakta bayan ana zarginsa da cin waɗannan kuɗaɗe na 'yan fansho kuma ya tsere bin ne ma yake zama kamar wasan yara Tabbatacce al'amari ne cewa irin wannan nuku-nuku da ake yi zai bata sunan ba gwamnatin buhari kaɗai ba har shi kansa akwai waɗanda aka zarga da ya sama da faɗi da dukiyar al'umma manyan mukamai gare su a gwamnatin buhari an yi bincike a kansu bayan zargin da aka yi musu na yin sama da faɗi kuma rahoton nan an yi shi a miƙa ma gwamnati amma ya zuwa yanzu shiru kake ji gwamnati ta zauna a kai ta dai kai su ga shiga wasan ɓuya sa da 'yan majalisar dokokin Najeriya ta bakwai da ƙarshe suka buƙaci gwamnatin ta kore shi bayan daga baya aka gane cewa ita ce ma dai ke ba shi kariya. Mr. Deji Adeyanju na ƙungiyar Concern Najeriya ya ce irin waɗannan batutuwa ba fa za su lamunta ba. amma ga alhaji isa tafi da mafindi jigo a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da ake ganin na sauyawa akan alkawuranta na yakar cin hancin rashawa ya ce akwai buƙatar fahimtar batun da ya shafi abdulrashid maina ta wannan mutum dama zargi aka masa wanda kuma aka yi wa zargi ai yana da hanyar bayyana abin da aka yi zargin idan an ga abin da ya yi nan za a ɗora shi a skeli mai kyau da maras kyau wanne ne ya fi nauyi za a tarar mai kyau ɗin ya fi so a sai zargi ɗin nan ba wanda ya wuce a masa zargi yanzu shugaban ƙasan ya wuce zargi ne don haka kowane mai mulki yana da hanyar gudanar da mulkinsa. Ko me ya sanya gwamnatin Maida Abdulrashid Maina bisa mukaminsa bayan kuwa yana fuskantar zargi. Dr. Garba Abari shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya da suke kirarin samun nasara a yakar masu cin hanci da rashawa a Najeriya. A kan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafafu da mai babu su. ai ita hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa sun faɗi yana nan a cikin waɗanda ake nema a kama su sai ka tsaya daga nan zuwa nan ba lokaci mai tsawo ba ka ga abin da zai zo ya kasance akwai dokoki na aiki wanda ya shafi shari'a akwai kuma abin da idan ka yi kamar musamman abin da aka zarge shi akan yayi ya koma aikin ka gan shi ya ɓoye ai shi da zance saboda haka wannan ka tsaya ka ga yadda binciken nan zai kaya sannan a yanke hukunci za a sa ido a ga matakin da gwamnatin za ta ɗauka a kan wannan batu da ke ɗaukan hankalin al'ummar Najeriya da dama musamman ma dai 'yan fansho. wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.